karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Ƙungiyar ma'aikatan hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMED e ta sanar da janye yajin aiki da mambobinta suka fara ranar Laraba. Kenya da China sun kula yarjejeniyoyi da dama na kasuwanci a ziyarar da shugaba Ruto ya kai Beijing. Isra'ila ta sake baiwa mazauna wasu yankunan arewacin zirin Gaza biyu da su fice. Ga labarin bi da bi, ma'aikatan hukumar lura da wato sararin samaniya a Najeriya NEMET sun sanar da janye yajin aiki da suka tsunduma bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta shiga sakani kan wannan batu Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Tun farko ma'aikatan sun tsunduma yajin aikin ne a yunkurin su na nuna takaici game da rashin kyawun yanayin aiki da suke fama da shi a ofisoshinsu da ke sassan ƙasar. Sai dai kuma bayan doguwar tattaunawa tsakanin ministan sufurin jiragen sama na ƙasar Festus Kiyamo da mambobin ma'aikatan hukumar an cimma matsaya. Wannan ba shine karan farko da ma'aikatan ke barazanar shiga yajin aiki saboda munin yanayin aiki da suke fama da shi da kuma kin tabbatar da mafi karancin albashi da gwamnati ta amince da shi da kuma kuma kin biyan wasu ma'aikata kudaden alawus ba tare da wani dalili ba sai kuma kin tura su tarukan karawa juna sani da dai sauransu taron da a ƙarshe aka cimma matsayar janye yajin aikin ya sami halittar babban daraktan hukumar da jami'an ma'aikatar kula da surufin jiragen sama da sauran masu ruwa da tsaki sanarwar bayan taron da bangarorin biyu suka fitar bata fayyace ko an yi alkawarin biyan bukatun ma'aikatan nan kusa ko kuma aka san haka ba Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya NEC ta amince da kafa hukumar bunƙasa auduga da tufafi tare da gabatar da sabbin dabaru na faɗaɗa kasuwanci a ɓangaren noma da kiwo. Waɗanda ake sa ran za su samar da sama da dalar Amurka biliyan 90 ga tattalin arzikin ƙasar nan da shekarar 2035. An cimma wannan matsaya ce yayin taron majalisar karo na 149 fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa kashim shatima da ke shugabantar wadda gwamnonin jihohi 36 da gwamnan babban bankin najeriya da ministan kuɗi da sauran jami'an gwamnati ke zama mambobi a cewar mataimakin shugaban ƙasa ta cikin wata sanarwa da babban mataimakin sa na musamman kan harkokin yada labarai stanley wacha ya fitar shirin zai farfado da tattalin arzikin najeriya tare da kuma magance matsalolin tsaro daga tushe. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja babban birnin Najeriya ta bai hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annaci UFCC e damar kamawa tare da tsare wasu ma'aikatan kamfanin hada-hadar kuɗi ta intanet CBEX su shida da ake zargin damfarar sama da dala biliyan ɗaya daga 'yan Najeriya. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce Algeria ta wato koro baƙi 'yan ƙasashen kudu da Sahara kuma su dubu biyar zuwa ƙasar tun daga farkon wannan watan na Afrilu, inda ta yi gargaɗi kan yiwuwar fuskantar mummunar matsalar ayyukan jinƙai. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. Galibin waɗanda aka koron sun ce sun fuskanci mummunan cin zarafi a hannun jami'an tsaron Algeria. An koro mu, an kamo mu, an bubbuge mu, an kwace muna kuɗi wayoyi duk an ikuna sun kwace sun kakkare mutane kai har mutuwa ma ni na ga an kashe mutum a gidan rukule na taurafet ya bambanta da irin sauran kaman da gaskiya wallahi an sha wahala a yanzu ko an iya samun karin bayani a wuri na sai dai na nutsu mata da yara ƙanana na daga jerin mutanen da kamin ya rutsa da su a wannan karon kamar yadda wannan uwar iyalin ta shaida min ya'ya na biyar ga suna ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan gurin ga ɗan jinjiri guda dan kuɗin da kake famuka ka sa ɗan ɗan ka madara ya sha sun amshi babu mun zo gidan rufule ɗaya bisa ba mu abinci safiya an suka ba mu baiko ɗaya bisa ƙara ba mu yin sha biyun dare ta yi ɗaya gaji da kuka ya kwanta barci wulaƙanci ya isa tashin hankali ya isa babu daɗi ba salamu ko ban na fatan wani wani na ma ya koma. wannan ne karan farko da hukumomin aljeriya ke kaddamar da irin wannan mummunan kamen kan baki bakar fata in ji ibrahim francois na ƙungiyar aps mai aikin tallafawa bakin haure. yadda aka yi ne cikin azumin da su koro kowa ba na san sun tattaro su duka wanda koro daga daga tunisia wanda tsoro daga Maroc ministiyan jiri e duka aka kokoro duka aka tsoro aka tsoro a sama kada suka zo sun gaji tun a shekarar 2014 Algeria ta fara taso kiyar baki 'yan kasashen kudu da Sahara zuwa jamhuriyar Nijar karkashin wata yarjejeniya da gwamnatocin kasashen biyu na wancan lokacin suka cimmawa Umar Sani Lagos Erefi Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi Allah wadai da harin da wasu da ake zargin mayaka masu ikirarin jihadi ne suka kai arewacin Benin tare da kashe sojojin ƙasar 54. Tun farko hukumomi a Benin sun sanar da mutuwar sojoji takwas ne sai dai cikin wata sanarwa ranar Laraba. Gwamnati ta ce dakarun ta 54 suka gamu da ajalinsu sakamakon harin na masu ikirarin jihadi a wani sansanin soji da ke wani gandun dajin ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasashen China da Kenya sun sanar da karfafa alakar da ke tsakanin su a ziyar da shugaba William Ruto ke ci gaba da yi a Beijing wadda ta bashi damar kulla yarjejeniyoyin kasuwanci tsakanin kasashen biyu. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto. Wata sanarwar haɗaka tsakanin ƙasashen na China da Kenya ta rawaito shugaba Xi Jinping da William Ruto na cewa za su haɗa hannu don ƙarfafa hulɗar China da nahiyar Afirka baki ɗaya da ma tabbatar da zaman lafiya da ɗorewar kasuwancin nahiyoyin biyu a cewar kasashen biyu sun ɗaga likafar hulɗar da ke tsakanin su zuwa wani sabon mataki da zai yi wa dukkanin ɓangarorin daɗi baya ga samar da yanayi mai kyau ga 'yan afirka mazauna china da masinawa nawa da ke afirka wannan mataki na ƙarfafa alaƙa tsakanin kenya da china na zuwa a daidai lokacin da kasuwancin duniya ke shiga cikin wani yanayi sakamakon harajin amurka da ke ƙoƙarin kumar da hannun agogo baya a lamarin da suka shafi tattalin arzikin duniya da ya sanya dama ake tunanin beijing ta karkata hankali zuwa afirka tun a shekarar 2013 shugaba shi ya kaddamar da wani shirin fadada tasirin china a kasashen afirka waɗanda yake kallo a matsayin goben ƙasar ta fuskar dogaro da hada-hadar kasuwanci da ma jagorantar gudanar da ayyukan more rayuwa To rundunar sojin Sudan ta ce dakarunta sun kashe mayakan RSF 60 a El Fasher, babban birnin jihar Darfur ta Arewa cikin sanarwa da rundunar sojin ta fitar jihar Hamis ta ce dakarunta da kungiyoyin kawance sun dakile wani kazamin hari da dakarun rsf din suka kai yammacin birnin ranar laraba inda suka kashe mayaka sattin tare da jikkata wasu hamsin na daban a cewar sanarwar fararen hula biyar da suka mutu wasu arba'in kuma suka jikkata ciki har da mata a wani hari da rsf din ta kai birnin a ranar laraba. To rundunar sojin Isra'ila ta bayar da umarnin kwashe Falasɗinawa da ke zaune a wasu yankuna biyu da ke arewacin zirin Gaza gabanin kai hari da dakarun za su shirya kaddamarwa. ga ya haruna da karin bayani sanarwar da kakakin dinar sojin avici adrai ya wallafa a shafin x ta umarci dukkanin fararen hula a zirin gaza da ke zama a yankunan bait hanun da sheikh zayed da suke gaggawar ficewa tana mai nana da cewa gargaɗi ne na karshe a gare su a 'yan kwanakin nan dai isra'ila ta ƙara tsananta kai hare-hare a gaza abin da ya ƙara tsanantar mutuwar fararen hula inda masana ke ganin cewa dakarun gwamnatin ta yahudu na amfani da makamai masu ƙarfi domin ninka adadin waɗanda ke mutuwa a zirin gaza isra'ila ta ce tana nan akan bakarta na hana shigar da abinci magunguna da agajin jin kai zuwa zirin gaza tsawon makonni takwas kenan da ɗaukar wannan mataki daga cikin dare zuwa safiyar jiya alhamis mutum goma sha uku har-haren isra'ila saka kashe daga cikin su akwai yara uku da kuma wata mace da 'ya'yanta hudu a wani dan karamin sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a tsakiyar gaza cibiyar yada labarai ta palestino wadda ke gudanar da ayyukanta daga gabar yammacin kogin jordan ta ce mahukuntan isra'ila na ci gaba da nuna rashin imani da mutunta dan adam kan al'ummar gaza to majalisar ɗinkin duniya ta bukaci india da pakistan da su kai zuciya nesa daidai lokacin da kasashen biyu masu makamin nukiliya da ke da adawa da juna suka shiga takun saƙa diplomasiya kan wani kazaman hari a kashmir dangantaka ta sake taɓarɓarewa tsakanin kasashen biyu makwabta inda indiya ke zargin pakistan da goyon bayan 'yan ta'adda akan iyakarsu bayan da 'yan bindiga suka kai hari mafi muni akan fararen hula a yankin kashmir da ke da rinjayen musulmai shugaban faransa emmanuel macron ya bukaci takwaransa na rasha vladimir putin da ya fadada wato ya fada wa kansa gaskiya ya daina karya da yaudara kan ko da gaske yake yi kan bukatar tsagaita wuta a yakin ukraine yayin da yake ci gaba da kai munanan hare-hare kan kiev macron da ke ziyara a madagascar ya ce abin da ake bukata kawai shugaba putin ya fito karara ya bayyana gaskiya ya daina karya kan wannan lamari ya zargi shugaban na rasha da gaya wa masu shiga tsakani kenan na amurka cewa yana son zaman lafiya amma kuma ya ci gaba da kai harin bama-bamai kan ukraine to babbar jam'iyyar adawa ta tanzania ta ce akalla jama'an ta biyu aka kama yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wani gangamin goyon bayan babban abokiyar hamayyar wato gwamnatin kasar tundulisu bakwai ne da minti goma. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da rukayya abba kabara to an gaishe ka ahmad abba barkanmu da asuba to bari mu bude labarin wasannin daga gasar la liga ta kasar spaniya kenan eh. inda a wasannin da aka buga jiya atletico madrid ta doki rayo vallecano da ci uku da babu ko ɗaya kenan sai kungiyoyin laganas da girona da suka tashi kunnen doki ɗaya da mm-hmm. ɗaya akwai kuma osasuna da ta doki sevilla da ci ɗaya mai ban haushi a yayin da real betis ta yi kace-kace da real valladolid da ci ci biyar da ɗaya. Eh. Da sai dai duk da nasarar da Atletico Madrid ta samu a wasan na jiya kan Rayo Vallecano kenan har yanzu ita ce ta uku a kan teburin gasar inda Barcelona ke mataki na farko yayin da Madrid ke mataki na biyu sai Athletic Club da Real Betis da ke a mataki na hudu da na biyar. Duk da cewa har yanzu akwai ɗan tsoron wasanni. Wasanni ba to har hmm. yanzu muna Sifaniya inda zakarin gasar ta ga wato Barcelona da Madrid suka fara shirye-shiryen karawa hmm. a wasan karshe a gasar Copa del Rey kenan gobe Asabar a estadio la kajuta da ke sevilla wato filin wasa kenan eh. to tuni yan wasan wato tawagogin biyu kenan suka fara a tisaye a shirye-shiryen lashe kambun gasar san duk da cewa kowa na bukatar la sai da suka aje wasu sosai kuwa domin wannan karawa kwarai da gaske to hmm. madrid za ta tunkari barcelona ne da shirin ramuwar gayya kasancewar haduwarsa ta baya-bayan nan kasan ba ta yi mata kyau ba inda barcelona din ta doke ta a wasan karshe na super cup da ci biyar da biyu kuma ga fushin waje da aka yi da ita a gasar champions league ta hannun arsenal ba <laughs> kwarai mm, da gaske har yanzu dai kuwa barcelona na nan daram a gasar ta champions league tuni ma eh. dai ta kai ga wasan dab da na karshe inda za ta kara da inter milan kuma matukar ta nasara to za ta zarce ne kai tsaye ga wasan karshe inda za ta kara da arsenal ko kuma psg kin san kungiyar na kan ganiyar ta ba sosai eh. kuwa arsenal tana kan ganiyar ta yanzu haka mm. da ita kanta barcelona ma eh, to rashin tabbas game da sabunta kwantaragin dan wasa vinicius junior a real madrid ta jefa magoya bayan kungiyar cikin fargaba eh. yayin da rahotanni ke cewa wakilan dan wasan da mahukuntan kungiyar na kan tattaunawa yanzu haka matukar vinicius ya sabunta ragin to zai zauna a kungiyar ne har zuwa shekarar 2030 kenan wato tsawon shekaru biyar masu zuwa kin sa akwai kungiyoyi da dama musamman a saudiya da ke suke wato zawarcin sa ba sun ji cewa ya kamata eh, su dan janye saboda shi kansa ai wato eh, vinicius din ya fi son ya fi sha'awar ya ci gaba da zama a madrid Eh, to sai dai kuma wani abu mai ba da fargaba shine yadda wato masu wakilansa kenan suka ce har eh. yanzu babu wata tartibiyar matsaya da aka cimma a eh. tattaunawar da suke yi da su da wato kungiyar kenan amma dai kungiyar kansa yake magana tun da aka ce wakilansa ne sosai ku wato wannan ne yasa yan wasan suke ganin cewa akwai wato kaulani cikin maganar to muna godiya rukayya baka bara To kamar dai kowane mako a wannan juma'a ma jaridar Hausa ta Aminiya da ake wallafa a Najeriya ke fitowa dauke da labarai da suka shafi fannoni daban-daban na rayuwa. Domin jin wasu daga cikin abubuwa da jaridar ta kunsa Nura Ado Suleiman ya tuntubi editan Sagir Kano Sale ga kuma karin bayani da ya masa. To waɗanne labarai za mu sha daga jaridar Aminiya a wannan makon. Babban labarinmu a kwanakin nan musamman jihar Kano kasan ana ta fama da matsalar masu kwacin waya da rikicin daba. to labarin ya taɓo akan irin yadda waɗannan ɓata gari ke yin irin waɗannan ayyuka da kuma irin ɓannar da suka yi wa mutane na raunuka da kuma ƙwacen dukiya hamma da asarar rayuka da kuma matakai da hukumomi suka ɗauka hmm. akan wannan matsala ta ƙwacen waya da kuma faɗace-faɗacen daba a hmm. kano to sannan kuma bacin nan muna da wato labari akan dalilin da aka samu faduwar farashin kayayyakin abinci a kasuwanni a arewacin Najeriya. To kuma muna da tattaunawa ta musamman da wata bakanwa da kuma matar aure 'yan shekara ashirin da hudu da ta kafa tarihin kammala karatunta na digiri da digiri mai daraja ta ɗaya a fannin shari'a da rabon da a samu irin wannan shekara talatin da biyar ita kaɗai ta kafa wannan tarihi mm. to mun tattauna da ita yadda ta haɗa da karatu da aure da zaman gidan miji da mm. kuma karatu da ɗawainiyar juna biyu da haihuwa da reno kuma ba a makaranta ma take zaune ba amma duk da waɗannan ƙalubalen mm. ta ba da yadda aka yi har ta kammala kuma da digiri mai daraja ta ɗaya. To kuma a fannin nishaɗi muna da tattaunawa da wani fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood da ya ce shi kuma ya shiga wannan masana'anta ce domin ya yada addinin musulunci wacce burinsa na yada da'awar addinin musulunci ya sa shi shiga masana'antar Kannywood. wato an samu leƙawa ƙasashen ƙetare? Na farko dai akwai mutuwar Papa Roma a Pope Francis da ake salin gobe za a kai shi kushewarsa sai kuma wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya da ya hasashen cewa ƙasar habasha tana dab da fadawa cikin bala'in yunwa to masu iya magana na cewa in har da ranka da tofa da sauran kallo to akwai bangaren ban al'ajabi kwarai kuwa a wani abin al'ajabi da muke dauke da shi shine labarin wata tsohuwa ya shekara tamanin wadda aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu laifinta shine ta yi amfani da silifas ta doki jikarta in takaice ma magana a ƙarshe ma a iya cewa jikar ta ma rama ko ta yi rama ta rama fiye da hakan ma amma kuma a duk da hakan kuma hukuncin kotu ya ƙare ne akan kaka to mm. sai kuma labarin wasu da suka zaɓi sun tare tare wata dindindin a hotel saboda ba su son biyan kuɗin haya eh, su a ganin su zama a hotel ɗin ya ya fi <laughs> to kuma nan wai To amma abin al'ajabin shine cewa wai tsadar kuɗin haya ce ta sa sun suka zo suka tare su kuma a hotel. To fa. A ɓangaren wasanni wannan kala mun duba wato harkar gasar Premier ta ƙasar Ingila musamman yadda a kwanan nan aka yi ta maganganu wace ƙungiya ce ta fi shahara wace ƙungiya ce ta fi ɗaukar manyan kofi wace ƙungiya ce ta fi tara kuɗi wace ƙungiya ce ta fi kaza ko ta ƙungiya da duk ta tara waɗannan abubuwa. to rahoto na musamman muka yi mun yi tsifa